karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, bakwai kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo. Umaru Sani. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku kanun labaran duniya. dubban 'yan najeriya sun shiga cikin jimami bayan da suka tafka hasarar sama da naira tiriliyan ɗaya da biliyan ɗari uku sakamakon rushewar dandali ko shafin sibegis wanda ke hadarar kuɗi ta intanet yau ministan harkokin wajen tarayyar najeriya ke fara wata ziyara aiki a nijar irin ta farko tun bayan da dangantaka ta yi tsami tsakanin kasashen biyu an kama wasu turawa masu safar tururuwa daga kenya zuwa kudancin asiya domin kasuwancinsu su Ƙungiyar mayakan Hamas ta Gaza ta shaida cewa ta daina jin ɗuriyar mutunan nan mai ruwa biyu ɗan Amurka da Isra'ila tun bayan wasu hare-hare da Isra'ila ta kai a yankin. Tun ziga labaran yadda suke. Dubban 'yan Najeriya su shiga cikin jimami bayan da suka tafka hasarar sama da naira tiriliyan ɗaya da biliyan ɗari uku. sakamakon rushewa da dandali ko shafin sipex wanda ke hada-hadar kuɗa da intanet nura ado suleiman ya haɗa mana wannan rahoto Shafin wanda wasu bayanai ke cewa babban ofishinsa na kasar Sin ya ja hankalin dubban 'yan Najeriya ne ta hanyar yi musu alkawarin ribatar kashi 100 a kan dukkanin adadin kuɗi na dala da za su sanya a cikinsa da zarar an cika kwanaki 30 da zubin adashin. sai dai bayan zurma dubban mutane da ya yi 'yan najeriya suka wayi gari da tashin hankalin ganin babu komai a cikin lalitarsu da suka rika an ta yau kuɗaɗe bisa tsammanin cika musu alkawarin ninka musu riba ɗari Wani ƙarin tashin hankali kuma shine yadda shafin na CBEX ya dakatar da dukkanin wata dama ta cire kudaden da aka sanya a cikinsa. Zalika ya ƙara rufe shafinsa na manhajar Telegram, al'amarin da ya jefa firgici cikin zukatan masu ma'amala da shafin. Bayanai sun ce a wani yunkuri na kwantarwa da kwastomominsa hankali shafin na CBEX ya fito da wani tsarin tantancewa inda ya buƙaci duk wani mai son a maido da asusunsa ya biya tsakanin dala 100 zuwa 200. abin da ya karfafa zargin da ake yi cewa shafin na 'yan damfara ne. Tuni dai wani gungu na matasa cikin tsananin fusata suka afka wa ofishin na Cibex reshen Najeriya da ke garin Ibadan a yankin Oke Ado ba tare da bata lokaci ba kuma suka cinna masa wuta. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta da ƙudurin ganin ta yi amfani da wasu hanyoyin fasaha domin daƙile aikace-aikace 'yan ta'adda. sufeta janar na 'yan sanda kayode adelu ya bayyana hakan a yin wata ziyarar jaje da ya kai jihar filato sakamakon wasu munanan hare-hare da aka kai a jihar waɗanda suka jawo ɗimbin asarar rayuka a wannan laraba ministan harkokin wajen tarayyar najeriya yusuf maitama tugga ke fara wata ziyara aiki a jamhuriyar Nijar, domin isar da gaisuwar shugaban tarayyar najeriya bola ahmad tinubu ga takwaransa na Nijar janar abdurrahman chani wannan ce ziyara irin ta farko da wani babban jami'i daga najeriya ya kawo a kasar tun bayan da dangantaka ta yi tsami tsakanin kasashen biyu biyo bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a yin ziyara ana sa ran bangarorin biyu su tattauna batutuwan da suka shafi tsaro farfado da kyakkyawar hulɗa da kuma fannin cinikayya da tattalin arziki to a jamhuriyar ta nijar yayin da aka mai da hankali wajen zaben mutanen da za su wakilci jama'ar nijar a zauren majalisar tuntubar juna ƙungiyoyi mata sun bayyana yadda aka yi watsi da dokar da ta ware musu kasansu a mukammai nasiru sani ya haɗa mana wannan rahoto rashin ba mata gurbin da ya dace kamar yadda aka saba yi shine ya sanyaya musu gwiwar har suke ganin an yi watsi da duk wasu dokokin basu kasansu don haka aisha lawali buzuwa shugabar kungiyar kongafen ke cewa an yi lalle departaman goma ko da vildo sun kama sha ɗaya a cikin mace ɗaya ma ba a sa ba to ai la'akari da abu biyu ka gani da kwari matan kansu ba su gano ba ba a waye musu kai ba kuma ni sai in ce ma su ade kin ma su ma gaskiya daga gurin su da rishin fahimtar manufar wannan kwansai a ganin mata da dama yanzu ne ya kamata su nuna rashin amincewarsu tun kafin a yi nisa don ko ba komai sun fi maza yawa a cewar hajiya uma mai kare haƙƙin mata a jihar da magaram wannan zancen a ce maza zalla suka tafi gaskiya ba mu amince da shi ba matsalan mata mata suka santa kuma dole ne a cikin irin wagga tahiya a ce akwai mata yanzu ba zancen siyasa ba ake ai zancen ƙasa ake ƙasa ko ai ba maza kaɗai ba ne a cikin ƙasa mun yi ma mazan yawa kenan dole ne a komo a gyara wannan tahiya sai dai yayin da mata ke korafin na nasu masu bukata ta musamman hamdala suka yi da samun kujeru biyu muhammadu alhassan shine shugaban kungiyar nakasassu a jihar da magaram da aka ware kujera biyu ta kasa ce duka to a cikin kujera biyu ta kasa shi shugaban alzuma idris mega ya ce ya kamata a sa mata kuma halloci ya kamata wanda ba samu dama zuwa karatu haka na bariki a yi da su wannan dai shine koma baya na biyu da matan kasar Nijar ke fuskanta tun bayan juyin mulki baya ga cire ministar ci gaban mata da aka yi. To hukumomi a jihar agaras da ke arewacin jamhuriyar Nijar sun kaddamar da wani gagarumin bincike bayan sace wata baturiya 'yar asalin ƙasar Switzerland Apt Claudia da wasu suka yi da yammacin ranar Lahadin da ta wuce. Bayan ya halarci taron gaggawa kan lamarin da halin tsaro ke ciki a jihar. Gwamna Janar Isa Bulama ya ba da umarnin jibge tarin jami'an tsaro domin farautar waɗanda ke da hannu wajen sace da tijuwa. rahotanni daga agada sun bayyana cewa tuni jami'an tsaron suka yi wasu unguwanni da ake zaton waɗanda suka sace matar sun buya ƙawanya an kama mutum hudu masu safarar dubban tururuwa da ransu daga kenya domin sayar da su a kasuwannin kasashen turai da asiya inda tuni aka gabatar da su a kotu domin yanke musu hukunci abdurrahman gamba ahmed na ɗauke da ƙarin bayani daya daga cikin waɗanda aka kamun kenan ke cewa ba mu zo kenya domin karya wata doka ba tsautsayi da wauta ne suka cika da mu mun aikata haka kuma mun san cewa miyagu ne ke karya doka amma ba na jin cewa ni mai aikata babban laifi ne na san dai cewa azabtarwa na cikin karya doka na amince da haka na san da haka mutanen dai sun killace dubban tururuwa cikin sirinji da wani karamin akwati na musamman inda tururuwan ke iya rayuwa na tsawon watanni biyu masu safarar sun saba yin dabarunsu na tsallake binciken jami'an filin jiragen sama a kenya har su yi nasarar safarar tururuwar amma su ta cika a yanzu hukumomin shari'a na kenya sun ce jami'ai sun yi nasarar dakile nau'in sarauniyar tururuwa har guda dubu biyar da aka killace su a cikin sirinjin wata majiya ta ce ana sayar da wannan nau'in na sarauniyar tururuwa guda a kan kimanin dala 133 kwatankwacin naira 200 alkaliyar kotun kenan ke cewa za a ci gaba da tsare matasan a gidan yari za a sake miƙa hujjojin da aka tattara ga babban jami'in gudanar da bincike domin adana su za mu sake zama a safiyar ranar 23 ga wata waɗanda aka kaman dai sun hada da 'yan belgium biyu da wani ɗan vietnam guda sai kuma wani ɗan asalin kenya guda kuma tuni suka amsa laifukansu To Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana yakin Sudan a matsayin mafi muni ta fuskar ayyukan jin kai a duniya inda ya raba mutum miliyan sha uku da muhallansu ciki har da mutum miliyan uku da suka ƙaura zuwa ƙasashe makwabta. Akwai fargabar ƙasar ta dare gida biyu yayin da Muhammad Hamdan da Galo ya kafa tasa gwamnatin tsagi. An zaɓi Dominic Malonga ba Faransa kuma 'yar asalin ƙasar Kamaru domin ta ba da damar buga wasa a wasannin ƙwallon kwando na mata da ake gudanarwa a Amurka wato da WNBA bayan da aka sarar da cewa ta tantance shiga gasar wasannin a wani biki da aka gudanar a birnin New York. Malonga ta bayyana farin cikinta kamar haka. Ina cikin farin ciki matuƙa wanda saboda haka har ma jikina ya fara kakkarwa saboda murna. Samun irin wannan dama domin buga wasanni ƙarƙashin inuwar hukumar NBA wadda ita ce mafi euh, ɗaukaka a duniya. Wannan na ƙara tabbatar da euh, cewa Faransa ta goge a fagen wasan ƙwallon kwando. Ina mai amfani da wannan damar domin jinjina wa masoyana da ke sassan duniya musamman a Kamaru da Congo da ke matsayin ƙasashe na. Ina matuƙar murna murna saboda yadda 'yan uwana suka zo don taya ni murna. Dominic Malonga kenan. To an kai wasu hare-hare a gidajen yari na kasar Faransa yayin da aka bankawa motoci wuta tare da harba bindigogi a yayin harbin. Ministan shari'a kasar Gerard Darmani ya tabbatar da faruwar lamarin. Ministan shari'ar ya ce Faransa na fuskantar matsalar miyagun kwayoyi abin da ya sa take ɗaukar matakai domin dakile su. Ƙungiyar mayakan Hamas a Gaza ta shaida cewa ta daina jin duriyar mutunan nan mai ruwa biyu wato Alexander da ta yi garkuwa da shi sakamakon su hare-hare da Isra'ila ta kai. Mutumin wanda a kwanan baya ya bayyana cikin wani bidiyo da Hamas ta wallafa a wahalce na daga cikin mutanen da ake sa ran Hamas ta saki a matakin tattaunawa na biyu tsakaninta da Isra'ila. To wata kotu a ƙasar Rasha ta yanke hukuncin daurin shekaru biyar da watanni shida kan wasu 'yan jaridu hudu bisa alakanta su da marigayi jagoran 'yan adawar kasar alexei navalny takwas da mantuna goma Ahmad Abba ya dawo daga gajeren wando bismillah. Barka da warhaka to Paris Saint-Germain na Faransa da Barcelona kasar Spain duk sun kai zagayen kusa da na karshe na gasar cin kofin zakarun Turai kafin yau kuma a zabo biyu da za su kai wannan zagaye. Barcelona dai wato bata ga da sauki ba a karawar da suka yi da Borussia Dortmund din amma sun iya kokarin su wajen ganin sun buga wasan kusa da na karshe na gasar zakarun turan ai ka san sai an yi ha maza ha mata sosai ake tsallakawa eh Dortmund ta Jamus ta doke Barcelona Spaniya da ci uku da daya a wasa na biyu kenan a Champions League zagayen quarter final da suka fafata jiya a Jamus da kyar Barcelona ta sha saboda Dortmund ta kwashe mintuna 90 tana bude wuta a filin wasa wasa na signal idumu park mm. kuma kwallo uku rigis da serhu gerasi ya ciwa club din na jamus mm. ya sa barcelona ta yi rashin nasara na farko kenan a wasan a wannan kaka ta 2025 bayan doka wasanni 24 a jere ba a doke ta ba sai dai fa duk da rashin nasara a wannan wasa na daren talata barcelona ta kai wasan dab da karshe na gasar zakarun turan da ci biyar da uku gida da waje jimulla bayan nasarar da ta yi tun a farko na doke ta har ci hudu da nema a makon jiya kamar da na bayyana tun farko sirhu girasi ne da ya wa dutman kwallaye uku wanda na farko a bugun finariti sai kuma wanda ya kara na biyu bayan hutun rabin lokaci sai na uku barcelona ta zare ɗaya ne ta hannun rami ben sabaini wanda dan wasan dutman din ne da ya ci gida barcelona za ta kara ko dai da inter milan ko kuma da bayan munich a wasan kusa da na karshe bayan wasan da za a doka a yau to paris saint germain ita ma ta kai wasan kusa da na karshe na gasar zakarun turan duk da cewa ta yi rashin nasara a hannun aston villa a wasan da suka fafata a villa park mm. aston villa ta doke psg ne da ci uku da biyu inda telemans da mc gin da kuma konsa suka ci mata kwallaye a wasa na zagaye na biyu na kwata final din psg ta ci kwallayenta ne ta hannun hakimi da kuma nuno mendes mm-hmm. psg din za ta yi zagayen dab da karshe ne wa sakamakon ci biyar da hudu da aka yi gida da waje jimilla bayan ta yi nasarar ci uku da daya a turmin farko a makon da ya gabata kamar yadda muka bayyana yau za a doka turmi na biyu na wasannin kwata final din a gasar turan bayan munich da inter milan sai kuma karawa tsakanin real madrid da arsenal kuma ita ce wasa da za ta fi daukar hankali haduwar farko da aka yi bayan shekaru sha tara mm. arsenal ta yi ba zata wajen doke real madrid kuma kwallo ɗaya tilo da arsenal ta ci madrid ya ba ta damar zuwa zagayen kwata final a 2006 saboda zagaye na biyu an tashi babu ci ba a san ko tarihi zai maimaita kansa ba amma ita madrid din ma fa gwana ce a dawo dawo wato mm-hmm. wasa na biyu idan aka zo mm. sau uku daga cikin hudun da suka doka bayan an ci su a wasan farko a gasar cin kofin zakarun turai mm. real madrid na ramawa har ta kara tare da wucewa zagaye na gaba ka yi hakan kan wolfsburg a 2016 sai kuma a 2022 da ta yi irin wannan bajintar kan paris saint-germain da kuma manchester city to ka san kowanne tarihi ko tarihi maimaita kansa ko kuma tarihi maimaita kansa maimaita kansa sosai eh. <laughs> a gaishe da ahmad abba madalla Idan kuka biyo mu za ku ji yadda wani kamfanin dillancin crypto na Sibex ya tsada dubban masu ajiya daga Najeriya. Mata a Nijar sun yi korafi game da rashin basu cikakken wakilci a Majalisar Dokokin Rikon Ƙwarya. Muna kuma da sharhi akan yadda aka kasa kawo ƙarshen yakin Sudan yayin da aka cika shekaru biyu da faro shi. haka zalika za ku ji yadda dubun wasu masu safarar tururuwa zuwa kasashen ƙetare ta cika a kenya muna ɗauke da bidiyo a kai akwai kuma hoton bidiyo kan yadda aka shafe mako guda ana tsumayi tsakanin arsenal da real madrid a gasar zakarin nahiyar turai sai kuma bidiyon yadda aka kai hare-hare a gidajen yarin faransa tare da bankawa motoci wuta. sake sauraro da bibiyar sashen Hausa na rfi.fr/ha domin samun labarai daga lungu da sako na duniya har ma da ƙayatattun shirye-shirye da hoton bidiyo. Ku bibi RFI Hausa, ku more. to sai a bibi waɗannan shafuka yanzu kuma bar mu ji abin da aka baku dama tofa albarkacin bakin ku a yau. gwamnatin najeriya ta yi gargadin cewa jihohi talatin na kasar na fuskantar barazanar ambaliyar ruwa yayin da damunar bana ta soma da kowaɗanne matakai ya kamata mahukunta su ɗauka domin tunkarar wannan gagarumar ƙalubale da ake cin karo da shi kusan kowace shekara akwai wasu matakai na rigakafi da ya kamata jama'a su ɗauka kafin saukar damunar. Sai ku bayyana mana ra'ayoyinku a lambar mu ta WhatsApp da kuma shafinmu na Facebook kamar yadda aka saba. RFI To sai a gaggauta turo da ra'ayoyin yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Da kuɗi. Tsakanin da kuɗi. Tsakanin masauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole daga nan sashin hausa na radio france international rfi tare da ni ahmad abba a makon da ya gabata ne shugaban amurka donald trump ya sanar da gagarumin ƙarin haraji ga kusan ɗaukacin ƙasashen duniya in banda wasu ƙasashe goma sha ɗaya ciki har da cuba da belarus da koriya ta arewa